اتفضل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده العالمين نزيلا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك له شريك رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau ranar lahadi 27 ga watan rabi'un al-akhir bayan kausin 28 alif 437 hijiriya kuma bakwai ga watan daya bakwai ga watan biyu february kenan shekara ta 2016 miladiya yau muka haɗu a wannan masallaci mai albarka karo na farko domin fara darasi na tafsirin alkur'ani mai girma da kuma bayani da tarjaman ma'anonin ayoyin gwargwadon yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko to kasancewarsa karatu ne na farko ba wata doguwar mukaddima zani ba illa dai abu na farko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana ikhlasi da kuma yi saboda shi kuma Allah ya sa idan mun yi ya karba a abu na biyu kuma babbar manufar tafsirin shine fito da ma'anonin ayoyin alkur'ani da kuma abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da bayanin hikimomi da hukunce-hukuncen da suka shafi ayoyin alkur'ani mai girma kasancewar shine babban kundinmu mu musulmai wanda shine kadai littafin da zai iya gyara duniya ya canja ta daga yanayin da take ciki mara kyau zuwa yanayi mai kyau kamar yadda shi ne mafi girman abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo shi to dole yana kunshe da hikimomi wannan hikimomin ta yi su shafi dan adam shi kankin kansa a tsarin sa na rayuwa ko kuma su shafi mahallinsa ko abubuwan da yake kewaye da suke kewaye da shi ah, mutum da environment ɗinsa da kuma abubuwan da mutum yake gogayya da suna ‘yan uwansa mutane da kuma sauran halittu yawanci alkur'ani duk da cewa ba wai littafi ne na wani ilimi na daban ba to amma za ka ga akwai wani lokacin yakan kunshi wa'yansu abubuwa na hikima wanda suke da alaƙa da rayuwa wanda in ba Allah ya sa an bibi littattafan malamai ba da mutum sai karanta ya huce haka nan ya saukacin sama da shekara dubu ɗaya da ɗari bakwai da ashirin da wani abu ko kuma da arba'in afuwan da wani abu kusan dubu ɗaya da ɗari hudu da hamsin da fara sauka alkur'ani amma duk da haka akwai abubuwan da sai yanzu suke faruwa to in aka tsananta bincike sai kaga tuni qur'ani ya dan taba wani abu a ciki na bayani ko da yake dai malamai da yawa kamar eh, musamman na wannan zamanin taba'an li malaman baya ma irin su Sheikh Khalid Sabs da sauransu masana alqur'ani da kuma kimiyya ta alqur'ani sun suna da ra'ayin cewa shi alkur'ani ba wani littafi ne da yake so ya kusar da ka ta kimiyya da fasaha ba sai dai akwai kimiyya da fasaha a sali ka ga alkur'ani bai yi magana akan abin da ya shafi ilimin dabbobi ba zoology da ko kuma magana akan ilimi na tsirrai hakanan abin da ya shafi tsirrai ya zurfafa ya ta bayani kamar botani. Alƙur'ani ba bai mai da hankali kawai wajen bayani akan abin da ya shafi yanayin ƙasa da albarkatu ba abin da ya shafi geology alkur'ani bai tsaya ya mai da hankali akan abin da ya shafi zunzurutun sanin abin da yake cikin halittar ɗan adam da sauran dabbobi anatomy ko biology sannan ƙur'ani bai tsaya ya ware maka wata chapter ta musamman da za ta shiga ta zurfafa a kan batun abin da ya shafi kasashe da birane da sauransu abin da ya shafi geography da dukkan bangarorin sa bai haka ba sannan qur'ani bai zo da wani ilimi na teku ya zurfafa a kai ba amma duka a cikin alqur'ani ba ka rasa inda za ka samu wannan guraben wayannan ilma duwatsu da sauransu wasu suna kokarin sai maka akwai wakilci idan Allah ya tashi sai ya ware akan abin da ya shafi dan adam sai Allah subhanahu wata'ala ya lissafa wasu mutane ya ware surorin su suratul insan jumlatan wahida gaba daya suratu ibrahim suratu nuh suratu muhammad sai da zai wannan duka abin da ya shafi dan adam da yanayin sa to wannan surorin sun wakilci wannan bangaren abin da ya shafi anatomy sai abin da ya shafi kimiyya ta abin da yake cikin halitta da sauransu sai ubangiji ya wara suratul alaq abin da ya shafi kuma ilimi na kwari sai Allah subhanahu ta'ala ya ware suratul nahl abin da ya shafi ilimi na dabbobi sai Allah ya share suratul baqara abin da ya shafi ilimi na na kaza haka dai ga suna to amma gaskiya aka bincike sai a ga sai dai kawai in ka ci karo da wata hikima a cikin alkur'ani wacce za a fa'idance ita ka fito da ita ka faɗa to akwai wannan hikimomin in Allah ya sa muka ci karo da irin waɗannan gwargwado za mu koma mu gane malamai suka faɗa game da wannan sannan shi alkur'ani ya sauka da larabci ne kuma ba a taɓa samun littafin da ya yi larabci tun daga farkonsa har ƙarshe ba a taɓa samun wani abu na cin duniya ba hatta maƙiya irin alkur'ani ko makiya sun bibiya alkur'ani amma sun gaza duk wanda ya gangancin taba alkur'ani ta fuskar larabci to in har yana takaman larabci ne shi shi ba larabe ne kuma yana da wata aƙida to ɗan aƙidarsa ne ya fara mai masa da martani tunda iyayen fasaha da balaga sun sallama wa alkur'ani tun na wancan lokacin wanda su a haka aka haife su ma ba koya su kai ba walastu bi ya yaluqu lisanahu walakin sadiqiyyun yaqulu fayaghlibu to suna ma suka sallama to gaskiya mutum ba zai taba gane daɗin alkur'ani ba idan ya zan yana nesa da larabci to shi yasa za mu mai da hankali wajen fito da sirri na larabci da kuma abubuwan da suke da alaka da al-ahwal tarkibiyya wal isnadiyya al-ahkam al-isnadiyya wal tarkibiyya abin da ya shafi balaga abin da ya shafi nahwu da sarfu kasancewar alkur'anin ya sauka ne mutanen da suka fara suka fara wato ainihin gaba da gaba da shi ya sauka suna wajen su ne larabawa kuma ya sauka da yaransu su don haka ba ka rasa wani abu na alaƙa tsakanin ƙur'anin da kuma al'ada ta larabawa wanda kuma al'adun larabawa duka a rubuce suke to duka abin da yake da alaƙa da wani abu na alaƙa na al'adun larabawa da abin da shafi adabinsu da waƙoƙinsu da sauransu wanda idan ka san su ka gane su za ka ƙara fahimtar alƙur'ani abin da ma ta tso ilahin darura to shi ma za mu yi ƙoƙari mu fito da shi sannan da abubuwan da duk za su haɗu cika mana ma'anar tafsiri kamar yadda Abu Hayyan a cikin muqaddimar ta ya faɗa al Allah ji kansa da a cikin muqaddima ta albahar Bahr al-Muhit al al-Muhit yake cewa shi al-Qur'ani wani ilimi ne wanda da shi shi tafsiri wani ilimi ne da shi ake sanin kaifiyatul nutqi bi alfazil qur'an wata kunnama wannan lafazin aya yaya ya ake karanta shi inda akwai lokacin da za ka ga wani karatun wani karatun sai kaga an jefar da wani harafin a wani kuma sai ga an ɗauko an ƙara misali wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum an karanta kuma sari'u ila maghfiratin min rabbikum to kasancewar dukkan su daidai ne to a fito maka da wannan sirrin na mai isa aka yarda wawun a can can kuma aka ɗauko wawun akwai sanda kuma za ka ga ayar in aka cire wasu da kuma ɗige-ɗigen to in ka zo za ka iya karanta ta a kaza kalmar za kuma ka iya karanta ta a kaza don aka tashi aka jefa maka kuma aka sa maka ɗige-ɗigen sai ga wannan ga yadda yake wancan ga yadda yake misali wanzur ila al'izami kaifa nunshiruha wanzur ila al'izami kaifa nunshizuha kaga nunshiruha nunshizuha to a gaya maka asalin ga yadda take kuma ga yadda ake faɗarta duka ana faɗa ya zo kuma a karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran kuma sai kaga wannan fi'ili ne mabi a wani wajen kuma an mai da shi amri misali قل إنما أدعو ربي قال إنما أدعو rabbi قل ربي يحكم قال ربي يحكم wani lokacin kuma wato sai ka ga yanayin yanayi ne na li'irabi وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب wani lokacin kuma yanayi ne na ada'i wajen kadar kamar misali wajen imala misali ubangiji subhanahu wata'ala zai ce wa duha wal layli idza saja wani kuma yace wa duhi wal layli idza saji wal kayfiyatun nutq bi alfaz alquran wataran kuma sai ga nan mufrad ne amma kuma a wata qira'a kuma jam'i misali innaha alaihim muqsada fi amadin mumaddada fi umudin mumaddada wani lokacin kuma kalmar ce a wata lugar ga yadda ake faɗa kalmar a wata lugar kuma ga yadda ake faɗa a fara'aita allazi kafara bi ayatina wa qala la untayanna malan wa wulda wa walada to kayfiyatul nutq bi alfazil qur'an wa madlulatiha da kuma to idan aka ce me shi zuha ne ake nufi aka ce me shi ruha ne ake nufi وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يديه نشرا بين يديه بشرا بين يديه ناشارا بين يديه رحمه سنيم أنون وإن بمبتو غنشان قدا هدو شيني مدلولات ومدلولاتها وأحوالها الإسنادية والتركيبية لكما يايا شين ونن كلمة دعاها كاوتا me yasa a kawo ta a haka me yasa take da ruku'a me yasa take da fata nasaba me yasa take da kaza shin wannan mu'rabi ne ko mabani ne wal isnadiya da kuma kamar yadda zamu zo mu ji tabaraka allazi nazzala alquran kaga tabaraka fi'ili ne ala ta tafa'ala to wata asura kuma sai ga an fara da alhamdu suna ne mai alif da lam wata kuma sai a fara da qasin wata kuma sai a fara da ne ma ya waddu ko wani abu ne kama da haka to haka nan kawai a banza ake yin haka ko kuma ko wata hikima to shine al-ahwal al-isnadiyya a ka wani wanda wata loga ta balaga al-isnadiyya wa tarkibiyya وما أوكي الإسنادية وما يشمل a حالة التركيب da kuma idan aka jera wannan jumlar a haka to za'a za a iya zaƙulowa a fitar a ciki wata timmatin da zalik in ji abu hayyar ba in ji ba da kuma abubuwan da za su taimaka wajen shikar wannan kamar sanin asbabun nuzul sanin nasikh wal mansukh sanin al mutlaq wal muqayyad sanin al mujmal wal mufassal sanin al am wal khas da sauransu ko da yake malamai da yawa kamar al-ustaz al-professor Hussein al-Zahabi a cikin at-tafsirul mufassirun da ya kawo wannan ta'arifin yayi na kadin ta malamai suka ce yayi tsaho a ce duk wanda zai tafsiri sai yayi haka ai akwai wahala ke Allah ya ji kan Sheikh Ja'far Mahmud Adam shi ma wata rana da yake wani darasi na musamman na ulumul qur'an da ya kawo wannan wannan tarifin shi ma ya soke shi ya ce wannan tarifin ya yi tsayi saboda tarifi ne ya shigar da ilmul qira'at qira'at kuma daban da tafsiri ya shigar da ilimin tajawidi tajawidi daban da tafsiri ya shigar da ilimin lugha lugha daban da tafsiri ya shigar da kaza haka ne amma dai ni a iya bibiya ta tafsirai na malamai yawanci duk malamin da kaga an gwada shi an ce kwararre ne a tafsiri za ga haka yake tafsiri wasu kuma suka ce abin da ake nufi da tafsirin shi ne faɗar abin da Allah yake nufi a cikin littafin da ya saukar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama tare da fito da hukunce-hukuncen da suka shafi wannan littafin da kuma hikimomi wasu ikhraju ahkamihi wa hikamihi wannan tarifin da imam azzarkashi Allah ya ji kansa da hama ya kawo akwai wani tarifin da kama da haka wanda imam zurkani ya kawo a cikin manahil irfan to amma dai aka ɗauke duka in ka ɗauke su bambanci ne tsakanin at-ta'riful ilmi wa tabdiqi idan ka ɗauki manyan tafsirai kamar tafsir jami'ul bayan fi ta'wil ayat qur'an na at-tabari Allah ya kansa da rahama ko ka ɗauki al-jami' li ahkam quran misali da tafsir bil ra'ay na imam al-qurtubi ko ka ɗauki tafsir al-qur'an azim na al-imam al-hafiz abu al-fida ibn kathir al-damashqi ko wani daga cikin wannan namazik na bayar za ka ga duka kowanne a cikin su baya gazawa wajen taɓa waɗannan ɓangarorin ko da ba kowace aya ba ba kowace aya ce take da sababin nuzul ba kowace aya ce take da bambanci na qira'at ba ba kowace aya ce take da wasu masail masu nauyi ba ba kowace aya ce sai an wahala wajen fito da ma'anarta ba amma mu a wannan zama namu insha Allah za mu yi ƙoƙari wajen haɗa tsakanin at-tafsir bil ma'sur Shi ne duka abin da za mu faɗa ya zanto an riga mu faɗarsa kuma wanda suka riga mun ya zama magabata ne kuma an mun tashi mu faɗi inda abin yake amana ta ilimi kenan misali idan muka nakalto magana misali Allah ya ce kaza to mu kalli abin a jimlace sai mu ce ma'anarsa kaza nisa ya zama ma'anarsa kaza saboda dalili kaza ina hujja saboda ya zo a cikin waje kaza ko dai zan a littafi na tafsiri ko littafi na hadisi ko littafi na abin da wannan ma'anar take da alaka da shi cikin littattafan salaf don ba wani abu da ka isa ka zo da shi sabo in kuma kai da awa yanzu a kure ka abul ala'i ma'arri aka rawaito yana cewa wa inni wa in kuntul akhira zamanuhu la'ati bima lam tastati'hu al-awa'il yace ni ko da dai a ƙarshen zamani na zo amma na isa in zo da abin da na farko musu zo da shi wai masu hikaya suka ce sai wani yaro ya ce masa to tun da ka faɗa haka hati حروفا هجائية جديدة غير ta asha magabata ji sun kawo mana alifun ba'un ta'un har zuwa ya'un to yanzu a ajiye su kawo mana sababbi wa'anda ba wa'annan ba fa buhita allazi kafa to da aka mu ittabi'u la tattabi'u kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa to kuma duka dai da taimakon Allah subhanahu wata'ala da kuma kokari wajen hararo daidai kamar yadda manzo Allah ya faɗa saddidu wa qaribu to wataƙila za mu ɗan bambanta kaɗan da tsare-tsaren majalis na tafsiri musamman na ahalus sunna kira'a mu za ta zama kira'a warsh akwai kira'an nafi'u almadani abu ruwai riwayar warsh sani ba malam ijazarsa ruwayar azraq ne ko asbahani almuhim dai mu wajen taujihi duka za mu ɗauki kira'an nafi umuman da riwayar warsh sai yawan lokacin kan mu'arrif wajen taujihi zuwa abin da kalun Allah ya kansa da rahama wanda shi ma ɗalibin waye ɗalibin nafi'u ne ko abin da sa muka zaɓi wayewar shira'an nafi' saboda neman tabarraki da kira'a ahalin madina an tambayi imam malik allah ya ji kansa da rahama imam malik kun san da warshi yake karatu afwan ba da warshi ba da kira'an nafi'a tunda shi imam malik da bai da warshi ya girma warshi amma dai sun yi zamani da nafi'u a madina shi nafi'u ɗalibinsa ne abin da ya shafa sunna shi kuma malamin malamai ne a ciki har da maliku a abin da shafi kira'a in ma aka zo masa da batu na kira'a sai ce ku tambayi na fi an tambayi imamu ahmad aka ce wata kira'a ce ta fi birge ka ka kusanta da alama kuma ita ce kira'a da yake karatu da ita ce kira'atu na ta ni na fi una zaɓa. aka ce bayan ita ko yace to sai kuma kira'ar asu ita ce ta mu kenan ta hab to shi Imamu shafi Allah ya tsan salama a cikin shirzul amani wa wajen tahani da ya tashi jero budur din guda bakwai sai fara da nafi'u ba wai dan shi ne ya fi kowa shekaru ba bal ma ana alqura'ul ashara ga baki wannan ya girme shi yazid bin al almadani abu ja'far sannan a qurra'us amir nishani shami tunda shi ɗalibin abu darda ne ya kasance ɗalibin abu darda ne amma kira'arsa kuma ta ahalin sham ce shi yasa yana farawa fa minhum budurun sab'atun qad tawassaqat sama'u ha'i zuwa ƙarshe sai ce a wa amma karimu sirri fi tsibi nafi'un فذاك الذي اختار المدينة منزلا رواء وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيعة تعسل وشي يسا وانا شيني سرن da zaka ga yawanci inda malikiya take zaka ga warshu abu saboda duka ɗaliban Imam Malik suna kokari su yi koyi da imam malik a duka abin da suke yake saboda sun tabbatar da cewa imam malik baya abu sai da dalili tare da cewa duka qira'at din guda goma kaf kowace ta tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wata qira'a da zaka dauko ka ce wannan qira'a ba ta yi ba shi yasa um, al-imam al-akhtash ko shi na tsakiyar kenan sa'id ibn mas'ada lokacin da ya karanta faɗin ya zo kan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wacce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhama inna allaha kana alaykum raqiba an kuma karanta wal arhami ko oh, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arhami ko tasa'aluna ni wal arhani sai ce shi in dai ya zo yayi sallah a bayan liman wanda kira'a ce tawa kira'a ce ta hamza da kuma khalaf ko al'ashir ashir shi yi hamza da khalaf wal arhani sai ce shi in dai zai sallah a bayan wanda yake karantawa da kasar ni to zai ebi takalminsa ya juya ya fasa sauraron ya fasa yin sallah malamai suka yi masa raddi sosai a ciki har da samin alhalabi Allah ya ji kansa da ram aka ce ta ya za ta tsaya ka bayan in kai kana jin cewa a wajahi na arabiya kamar akwai nau'i na abin nan to ma ai ya kira'a ta tabbata kira'a kuma in ta tabbata ga manzo sa dole larabci ya bi ta ba ita take bin larabci to ala kulli hal dai mun zaɓi kira'an nafi domin ita ce kira'ar ahalin madina da neman kuma kasancewar tayammunin bi kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallam a madina yake da kuma kasancewar manya-manyan malamai na duniya irin su imam malik da su imam ahmad duka sun karatu da ita kira'a ta nafi abin da nake nufi kuma ma'ana da ita za a karanta sai dai wajen tafsiri kuma duka qira'at duk wacce ta zo insha Allah wajen bayani za a fito da ita dukkan su ɗaya ne ba wata ƙira'a da tafi wata wacce za a ce in ka karanta da qira'at kaza ladan ka ya cewa ba kai dai abinda zaka kai kokari in dai zaka zaɓi ƙira'a. to ya zanto in za ka ma iya kirawo in to ka zaɓi kira ɗaya ka ƙware mata ka tsaya a kanta kuma babu laifi tsakanin wanda ya karanta da a salaf al'ashir da wanda ya karanta da kira'a nafi duk ɗaya ne kowace manzon Allah ya karanta a haka abu na biyu kuma saboda ko magabata yanzu kamar al-Imam al Allah ya ji kansa rahama Abu Abdullah tafsirinsa asali da ya tafsiri duk wanda ya gogayya da tafsirin kutubi in ba ta bayan fage kake duba shi ba in dai shi din kake runguma ka karanta to za ka kula kira'ar da aka aka sa akan tafsirin ta sha bamban da bayanai wani lokacin na na Imam al-Qurtubi shi Imam al-Qurtubi sanda ya tafsirin sa bai shigar da matanin al-Qur'ani ba babu ayoyi kawai fassarawa yake qauluhu ta'ala kaza amma daga ba saboda sauƙaƙe wa mutane sai aka buga qur'ani misali sai a kawo ayoyin a ƙasa kuma sai a sa tafsiri amma shi yadda yi shi babu bai shigar da ayoyin ba kawai sai da ce qauluhu ta'ala za yana nufin kaza shi yasa za ka ga in zai dabti yana yin dabti na da qira'a qalu saboda shi yayi ne asali yayi yayi tafsirin nasa ne akan qira'arwa kalu Allah ya ji kansa amma shi yasa daga cikin malamai kamar shekha na shekh Abdul Karim Al-Khudair Allah ya kara masa lafiya da yake sharhin alfiyatul iraqi a can karshe karshe babu riwaya babu ikhtilafin riwaya a cikin alfiya da ya zo bayani da sharhi ta yace to ya kawo misalai ce don haka shi yana ganin ya kamata idan malami ya littafi to kada a yi tasarrufi akan asalin riwayar da ya bayar ta littafin ka a canza to saboda haka za mu karatu za a yi shi da shira'an nafi ruwaya uwar an nafi Allah ya ji kansa da rahama to sannan sai kuma jan hankali abu na ƙarshe karatu yana buƙatar ladabi girmama karatu girmama abin da karatun yake da alaƙa da shi to da Allah ina yi wa kai na farko nasiha sannan ina yi wa 'yan uwana nasiha akan cewa mu yi kokari ne ladabi wajen sauraron littafin Allah wajen to babban ladabin shine ka taho da kyakkyawar niyya da kyakkyawar zuciyar ka zo ka fahimci abin da Allah ya ce abu na biyu kuma sai In da hali in ka taho wajen karatu na tafsiri ko na sunna ta manzon Allah ko ta ko na tarihi manzon Allah sama kai da kanka ka san wajen karatun ka taho yasa su Imam Malik sun kasance suna zaben mafi kyawun kaya ma domin zuwa wajen karantar da sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam to in an yi wa sunna haka ku to lalle Qur'ani ma ya cancanci haka tunda ma wahayi min Allah tabaraka wa ta'ala daga nan kuma za ka ga ba sai an ce mutum ya kashe waya ba sai dai abin da ya fi ƙarfin mutum na akwai wanda shi ma bai sani sai dai kawai ya irin wannan kaga afallahu amma salaf muna fatan Allah ya mana afuwa ba shi daya sannan kuma shi a karatu ba a garaje ni shawara da ke ba ɗaliban ilimi ka fi kirga adadin fa'idojin da ka samu fiye da adadin nisan da kai a wajen karatun da kake ka iya zuwa tafsiri amma a tafsirin ka koyi hadisai ilakan a gama tafsirin an kama hadisai biyar sababbi wa'anda baka isa ka samo su ba sai ka sha wahala me yiwa to kaga sai ka ɗauka cewa wannan hadisan guda biyar da ka samu inda su kaɗai ne karatunka a ranar ka gode wa Allah ba sai yi wani tun daga an da musu ya taho har zuwa a abin nan har zuwa uh, iraki domin ya ɗau hadisi a wajen imam ahmad yana zuwa tara imam ahmad a shekarar an kulle shi ya zuwa lokacin an sake shi an sake shi bayan su halkar qur'an to bayan an sake shi amma an masa ɗaurin tarala kuma an hana shi karantarwa amma da ya zo wajen imamu ahmad allah ya ɗansa da rahama ya ce allah shiga fasta malam na taho tun daga ƙarshen duniya na zo wajen ka neman karatu shigar burki ne kawai duk abin da zai faru ma ya faru ya san dai an hana imam ahmad karantarwa imam ahmad ya ce to daga ina kake daga afirka kake tunusiya ke ya ce to wallahi daga nan ma sai an hau ruwa kan aje garin da nake sai ce to ma a hawajani ila musa'adati mislik ni ko ba wanda ya kai ni bukatar in taimaka wa irin ka amma watakila ka san halin da nake yace na sani ba zan koyi maka ba na ji labari cewa ga al'amuran da suka kasance yace to an hana ni karantarwa ina tsoro yace to ni ina da shawara in an yarda an amince ni zan dinga tahowa in shiga ta almajirai zan zo kofar gidanka zan yi bara idan na yi bara ka fito kamar za ka ban sadaka a hanyar fitowar ta ka fara karanto isnadin ko hadisi ɗaya ka bani a lokaci ɗaya ne ya yi mama mai ce amma da sharaɗin kar ka kuskura a ganka a wani majalisi na ilimi idan an yanka an sa almajirai ba sa zama a majalisin ka ina nufin almajirai masu bara da roƙo ya ce ya yadda kawai zai taho sai ya zo kofar gidan zai ce al'ajaru al'ajara rahimakumullah kamar sunan ne ko dan kanzo din su kenan Allah ya rahimakumullah ku zo ku samu lada ya ku mutanen wannan gida Allah ya muku rahama sai imamu amr ta kutin istin istin daga cikin gida zai fara haddathana musaddad qala haddathana suhayr awwa kala qala ya zuba ya sai ya sa bai gurasa ya maza ya koma a haka a haka baki ibn maklad Idan ga tara karatu a hankali da hadisi ɗai hankali har Allah ya sa aka yaye wa Imam Ahmad matsalar da yake ciki idan haka kaga kenan wato karatu a hankali hankali yanzu kun san abun mamaki duka masalid na duniya ka kabba musnad din da yake nasa yawan hadisai sai ta Imam Ahmad da aka yaye masa in ya ganshi a majalisi da jama'a sai ce at in ana neman waye dalibi na hakika shine wannan bawan Allah Imam Ahmad kuma yana kaunar shi saboda ya ga jajircewarsa to kai ba inda zuwa kawai za a yi ka samu hadisi ɗaya tak to ka gode wa Allah sai wallahi a wata ɗaya ma in na samu hadisi ɗaya ni ya mu don haka watakila ba za mu dinga tauri ba ta yi mu zo aya ɗaya ma ta gagara mu fassara ta azama zama ɗaya ta yi kuma wata ran mu fi ta gudu sannan kuma tambihi na gaba idan za mu koma zuwa ga matani to tafsirin jalalai na imam jalaluddin al-muhalli da jalaluddin shiyuti kun ga mun saba yawanci hafsu rabbul azhar yawanci haka muke ko shi yasa muke an dan samu bambanci abinda ita saboda alhamdulillah Allah alwarkanci littafin malam gumi rabbul azhar kusan a Najeriya dai ba na jin a majalisai na ahalus sunna akwai tafsirin da ake sawa a karanta shi a zai shi dake dake irin tafsirin guni. Allah ya ji kansa da rahama Allah ya kai haske cikin kabarinsa to to tafsirin da ya shi ba tafsirin yarwa bane domin a cikin dai tafsirai da irin wayannan din gaskiya da wahala ka samu kamar sa an masa hawashi da ta'alika da da nukat sun fi ɗari nawa shi sa malamai ke ganin cewa darajarsa da kimarsa ta kai ɗalibin ilimi idan ya haddace qur'ani inda hali ya haddace shi haka da gaba sun yi masu nayi mutum sai karanta shi a daji kuma in ka kula iyayen da kakannin mutum suna yi wani sai da shi jalalai da kawai ba na ahli sunna bane to su da ran jin su yi din ba ahli sunna bane wanda inda zan su akwai tanbihat kuma kalla ba ta samu wani tafsiri ya ita daga inda za a yi masa tanbihi ko malamai ne suke yi ba wai a wannan zamanin za a yi idan mutum zai zo da shi wata wataƙila Allah ya kaddara za mu iya kusa in aka zo kan wata mufrada من المفردات لا مفرد لشيني ميدلالين فدا باين نان كوما زامو شيغا تين ديكا تفسيري ثم التفاسير بالمعصور تفسير الطبري تفسير القرطبي آه، الطبري تفسير السيوطي الدور المنصور تفسير ابن كثير آه، تفسير التفسير لابن آه، جزي تفسير ابن عطيه sannan kuma tafsirin Muhammad al-Amin al-Shankiti a Adwa'ul Bayan sannan bangaren tafasir bin ra'ayi za mu koma tafsirin Zamakhshari musamman aka abin da shafi balaga da kuma tafsirin Qurtubi aka abin da shafi fiqh da kuma tafsirin su Sa'labi aka abin da shafi qisas da tarikh Abu Hayyan abin da shafi lugha tahrir wa tanwir abin da shafi tawjihi na balaga da kuma tafsirin bagawi ko da ke shi kusan ta iya cewa musarrar na tafsirin ibn kathir wataƙila ma da su tafsirin mana lokacin da muke so mu fito da wani abu wanda yake da fa'idar da shi ya ambace ta a ciki fatan mu Allah subhanahu wata'ala ya sa mu akan ya dora mu akan daidai Allah ya kuma tabbatar da digadigan mu akan daidai to ina ganin yanzu lokaci ya da zamu fara tafsiri cikin dan abin da ya yi mana na lokaci malam bismillah iqra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذ من والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wannan su ne ayoyi guda uku da farko na cikin suratul furqan kuma su suka suka ba da darasi na farko a cikin surar wanda taken darasi shine bayanin saukar da alkur'ani da kuma tabbatar da kaɗaitakar Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai wanda ita surar a jimnace tana da kusan darasi goma sha uku wanda wannan shine darasi na farko kamar yadda na faɗa bayanin saukar da alkur'ani da kuma faɗin wahadaniya ta Allah subhanahu wa ta'ala darasin da ke biye da shi shine a irin suka da kuma wato maganganu na batanci da mushrikai suke wa alkur'ani mai girma sannan sai darasi na uku shine sukan da mushrikai suke yi wa manzan Allah su da aka saukar masa da alkur'ani sai darasi na hudu inkari zuwan tashin alkiyama da mashirikai suke yi da kuma faɗin irin yanayinsu da halinsu in alkiyama ta sauka da kuma gwada tsakaninsu da 'yan aljanna a ga wanne ya fi har ma a ƙarshe Allah ce a zalika khairun am jannatul khuldi allati wu'ida al-muttaquna kanat lahum jaza'an wa mahsira sannan darasi na biyar za mu ga halayen kafirai tare da abubuwan da suke bautawa da yadda Allah zai tashe su ya tuhu musu waɗanda ake bautawa a karo na farko tukuna sannan sai darasi na shida tabbatar da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ne ba mala'ika bane haka annabawa ma gaba ɗayan su mutane ne kowanne yana cin abinci yana yawo da kafarsa yana zuwa kasuwa kuma dama mutane ne suke yin wannan Farsi na bakwai zamu mu ji yadda mushrikai suke roƙon cewa a saukan musu da mala'iku daga sama ko kuma a buɗe musu wani majigi su ga Allah iri iri sannan kuma za mu ji yadda Allah subhanahu wataala ya gaya mana ayyukan su sun ɓaci darasi na takwas za mu shiga bayani akan tsarmakatai na ranar tashin alkiyama da irin yadda take tashin alkiyama ke cike da abubuwa na ban tsoro sannan darasi na tara za mu ji yadda na suke ƙauracewa alkur'ani da kuma yadda suke cewa me yasa ba za a saukar da shi cika baki ɗaya a lokaci ɗaya ba in ya so a huta da gutsutsura shi da darasi na tara kenan ko za mu ji kissar annabawa daga ciki za mu ji kissar annabi Musa da Haruna wal qad na Musa wa Haruna al-Furqana wa za mu ji kissar annabi Nuhu alaihi salam za mu ji kissar eh, annabi Salih da annabi Hud samudawa da adawa da kuma ashabun rat za mu ji suwaye da kisa annabi lut duk ƙarƙashin darasi na tara annan nan sai darasi na goma za mu ji irin izgilin da mushrikai suke wa annabi sallallahu alaihi sallama suke cewa wai yana kiran mutane ne zuwa ɓata kamar yanzu yadda ake wa ahli sunna wal jama'a za kuma mu ji a darasi na goma sha ɗaya wato dalilai da aka tafi ƙarshen surar sai aka sake komawa zuwa ga dalilai da suke tabbatar da cewa akwai Allah kuma shi kaɗai ya kamata a bautawa alam tara ila rabbika kayfa madda dhil walau sha'a la ja'alahu sakinan thumma ja'alna ash-shamsa 'alayhi dalila har zuwa ƙarshe sannan darasi na goma sha biyu za mu ji inda Allah darasi ne da ya kunshi bayani akan cewa mushrikai jahilai ne saboda bautar gumaka da suke yi kuma za mu ji inda wato Allah subhanahu wa ta'ala yake gwada wa annabi yadda ya kamata yi ga yadda ya kamata kai in mashirkai sun maka saboda kai bawan Allah ne Allah ko mai rahama ne su kuma bayan Allah ga yadda su sai darasi na sha uku shine sifofin bayan Allah mai rahama wa ibadur rahman allazina yamshuna 'ala al-ardi hauna har zuwa kul ma ya'ba'u sun rabbi laula du'a'ukum faqad kadzabtum sawfa yakunu lizama wannan darasi na farko shine bayani akan saukar da alkur'ani da kuma tabbatar da wahadaniya ta Allah amma kafin nan muna da matsaloli kamar guda bakwai matsala ta farko wannan sura sunanta sunanta suratul furqan suratu al wanda masana sun yi sabani akan shin asma'u suwar tauqifiyya ne ko ko ba tauqifiyya ba shin sunayen sururi Allah ne ya sa musu daga sama ko kuma mutane ne kawai suke kallon su su sa musu kusan kamar bari a ɗan yi misali a ƙasa ƙasa wanda za mu iya gane kamar sunayen unguwanni wannan unguwar ya sunanta dala me yasa ake ce mata dala saboda a kusa da dutsen dala take shi dutsen dalan ne isa ake ce masa dutsen dala me kalmar me kalmar dala take nufi da Hausa tudu to ai ina tudun ya samu sunansa ne daga dala ko ne tirani da Hausa eh ne tirani auni mountain kuma fa Oh. to shi ke kan mu shiga hausa ba a hausa muke bayani to tun da ba a gane ainihin asalin da yasa aka sa wa sunan dutsen dalan dala ba to wata unguwa ce kusa da nan eh eh rijiya biyu rijiya biyu nasa aka sa masa rijiya biyu so da akwai rijiyoyi guda biyu kaga a kenan wani sunan yakan zo saboda sababi akwai makafin dala me yasa aka sa mata makafin dala saboda unguwar akwai makafi a wajen ko sarkin makafi yana wajen ko wani bai kama da haka amma akwai unguwar da in ka ce me yasa aka sa mata sunayen su sani to kila kawai haka aka ji ana ce masa kamar ina kenan gwala sunan wani ba ma guje ba gwala in ta koma tarihin gwale sunan wani ba ma guje ne fas albihi kabira wala yi nafi ka misul kabir <laughs> yau wato an gane ko kamar yadda ga Kano an ce Kano sunan dan bawa ne ko a yadda kisas ko asafir suke faɗa akwai sunan da yana da asali akwai sunan da kuma ba wani sababi kawai haka ake kiransa to ɗauko surar Qur'ani shin katari ne yasa ake kiransu da suna haka ko kuma haka Allah ya saukar ake gaya musu haka to ku sani dai da farko ba wani ba wata sura da za ka ji an faɗe ta da suna kaza kuma ka karaɗe baka samu ko dai sunan a ciki ko kuma wata wata ma'ana da take da alaƙa da sunan kusan ka sa in bisa ɗari ma na suran alƙur'ani duka sunan akwai shi a cikin alƙur'ani misali a rama suratul baqara ina aka ambaci baqara a cikin suratul baqara qala musa li qawmihi إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة عندكم سؤال عمران فان إن الله اصطفى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين نسائفة يا رب واحدة وخلق منها زوجها وبث منها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ما إضافة وإذ قالوا اللهم إن حقا من عندك فأنت قال عيسى بن مريم قال نعم. عيسى بن مريم ربنا وإذ قال الله وإذ قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنت علينا أنزل علينا مائدة من السماء to duka surorin alkur'ani mafi yawancin su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 ana tsallake tauba aka shiga yunus ko ولولا كانت كر... ولولا كانت قرية آب منين آمنت ولولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس kaji ko illa qauma yunus sannan haka hud duk gaba daya yahudu ma akwai hudu a ciki wa ila adin a kawon huda sannan yusuf akwai tun daga farko ma laƙar kana fi yusuf wa ikwati sannan ra'ad wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikati min khifatihi sannan sai ne ibrahim ibrahim ma ku aika gaba ɗaya tarihin annabi ibrahim ne a ciki ko قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام sannan hijir فكذب الاصحاب الحجر المختلف سنة عن النبي صالح حجر سورة الحجر كيرا سنة ملائكة صالح لكن سورة النحل nahl انا ma سورة النعم ya tabbata shi ma wannan a cikin sahih saboda ni'imomin da Allah ya lissafo amma kuma akwai suratul nahl wa awha rabbuka ila an-nahl an tattakhidhi min al-jibali buyuta suratul kahf fa am hasibta anna ashab al-kahf suratul maryam wa dhkur fil kitabi maryam suratul taha taha suratul suratul anbiya shi ma kuma saboda tarihin annabawa tun daga kan walaqad atayna ibrahima rushdahu min qablu وكنا به عالمين akai ta jero annabawa akai ta jero annabawa har zuwa kan da aka zo wajen mahaifiyar annabi ya aka ce wallafi ahsana farjaha fa nasakna bihi min ruhina sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa anna hadhihi ummatukum an gama da an magana annabawa kenan sai kuma aka zo suratul hajji ita ma saboda an yi magana akan haji wa azzin fil nasi bil hajji kuma an yi magana akan yadda za a yi aikin haji da sauransu suratul mu'minun قد أفلح المؤمنون سورة allahu الله نور السماوات ومن لم يجعل له نورا فما له من نور sa'annan kuma sai suratul furqan shine ah, tabarakallazi nazzala alquran kuma an kira ta ma da Kur'an a gaban manzo Allah sama shi yasa malamai suka yi magana biyu cewa wasu suna cewa asma'u suwar tawqifiyya wasu kuma suna cewa ba tawqifiyya ba in an ce tawqifiyya haka aka saukar da su dan haka bai halatta wani ya canja musu suna ba wannan kuma ra'ayi shine ra'ayi raji wannan sura an kira ta da suna al-Qur'an tun a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin muwatsa ta imamu malik bi riwayati yahya ibn yahya al-laythi al-andalusi Allah ya amsa da rama a cikin kitabul qur'an babu ma ja'a fil qur'ani babu ma ja'a fil qur'an hadisi na 600 da da 89 a ta hakikin a'azumi ta hanyar sayyidina Umar Allah ya kare da a gare shi hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin Sahih al-Bukhari a cikin Kusumat hadisi na 2419 ta hanyar Abdullahi bin Yusuf a tinnisi daga Malik da isnadin Malik sannan Imam Abu Dawud ya rawaita hadisin a cikin al hadisi na 1475 ta hanyar ah, al-Qa'nabi shi ma daga malik sannan imam nasa'i ya rawaita hadisin shi ma a cikin sunan a cikin al-iftitah hadisi na 937 ta hanyar wato ya rawaita shi ta hanyoyi guda biyu na ɗaya ta hanyar muhammad ibn salama daga ibn al-qasim daga malik kuma ya rawaita shi ta hanyar wato al-harith ibn miskin mutumin sa kenan abokin rikicinsa da kuma shi kuma ta hanyar ibn al-qasim daga malik da isnadin malik sannan ibn hibban ya rawaita shi ta hanyar umar ibn sa'id ibn sinan daga malik shi daga ahmad ibn abi dukkansu ta hanyar imam malik imam malik yake cewa yahaya yake haddasani in ji shi ubaidullah din yake haddasani an malikin an ibn shihab an urwata an abdurrahman ibn abdin al daga ibn shihab az-zuhri wanda an san shi shi kuma daga wato ainihin urwatu ibn zubair shi kuma daga abdurrahman ibn abd al-qari kun tuno shi a karatun muwatta ko mun ce nisba ne ila qabilatu qarra su kuma fakif ne min kinana shi kuma ya fiƙare kuma shi kuma ya ce umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yaqul yace na ce na umar Allah ya ƙara yadda a gare shi yana cewa sami'tu hisham ibn hakim ibn hizam yaqra'u surat al-furqan ala ghairi ma aqra'uha yace naji hisham dan hakim ibn hizam Allah ya ƙara yadda a gare shi inji umar na ji shi yana karanta suratul furqan shi sai na umar ma haka yake ce maka ala ghairi ma aqra'uha ba da irin yadda ni na saba karanta ka, ba sai na ji wasu harafan ba ba yadda nake karanta yake ba wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aqra'aniha ni kuma manzon Allah ne ya karantar da ni ita shi ya min darasin ta fakittu a'jalu alaihi saura ni in yi gaggawar saukan masa da hukunci nan take sun amhaltu wa hatta sarafa sai dai na kyale shi ba mamaye shi ba sai da ya gama ya karasa sun labbabtu sai na ci kwalarsa dirda'ihi na ci kwalar talabbu shine ka ci kwalar mutum na shaƙe shi فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا عمر كان حزبا ne tun a lokacin annabi yace na kawo shi gaban manzo Allah na gurfanar da shi fa qultu ya rasul Allah inni sami'tu haza. yaqra'u al-qur'an ala ghayra ma aqra'atuha ma aqra'ataniha ga wannan kasan gada an ce wannan an rena mutum ya haza kai alfan sunan ka sai a ki faɗa yace ka gan shi nan ya rasulullahi na je yana karanta qur'an a gaban manzon Allah ya faɗi al-qur'an ma yace na ji yana karanta Alkur'an ala ghair ma aqra'taniha ba irin yadda ka karantar da ni ita ba fa qala sai manzo Allah kuma ce arsilhu to sake shi tukuna thumma qala sai ce ikra karanta mun kai inji hisham فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ سيدنا سي كرنت إرن جيد نجينا كرنت أوائل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر maza Allah ya gaya sai na Umar sai ya ce masa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sun ce haka za unzilat to ai haka aka saukar da ita to yanzu kenan kallo ya koma sama sai aka juyo kan sayyidina Umar sun maƙala ƙala ne sai manzo Allah ya ce ni iqra kai karanta inji tunda yanzu ta yiwu ka zo karatu alkur'ani irin yadda ake yi. aka samu masu kankan ba irin ɗayan sababbin hadda galiman yana abin sai ya kawo kawai sai zai contradiction sai ga liman ɗin ne kuma ke da gaskiya ba wanda ya masa gyaran ba wani lokacin kusa ana haka ko haikal a kamar abin da ya faru a musabaka ta bana wani ɗalibi yana karanta eh, ɗan wata jiha ne ne Ɗan adamawa ne yana karatu da kira'ar duri hafsu duri anil kisa'i kun san hafsa duniya yana da kira'a guda biyu yana da kira'arsa daga abu am zayyan ibn al-ala al-basri kuma yana da kira'a daga kisa'i da haka kira'ar juri biyu ce in ka ce zan ka ruwayar juri biyu ce in ka ce zan yi ruwayar juri to da gawa anil kisa'i to kuma kisa'i yana imala akan ha'u ta'u ta'ani banda ko guda goma sha biyu ne aka tuga ce ko wani abu to da ya zo wajen ilaihi yuraddu ilmu sa'a to sa'a tana cikin wa'anda kifa'i baya imala akwai wasu huruf da aka togace ban da su imam shafi'i ya ware a cikin hirzul amani inda inda imam kifa'i yake imana ko to sai da yazo sai ce sai ce ilaihi yuraddu ilmu sa'a sai wanda daga cikin sai masa gyara dan ne ba ce sa'i sai ya ɗalibin ya ce a ba haka bane haka har duk kuma su wasu daga ta alƙalan sun tafi akan cewa ga shi yadda zai ce shi ai malam na haddace iya wuraren da baya yi din a cikin hadda wannan kuma sai zan shi almajirin kurke ba za a ce mai yaro ba haddacin alƙur'ani kuma kudat mata da kira'at ai ya zama babba ko da ba shi da shekaru to shi malamin wato wanda ake wa dan takarar kenan kuma ya zama shi ne da gaskiya wannan ba wani abu bane kun ga dai sai na Umar da girman sa da shi ne Hisham ibn Hakim waye babba a komai sai na Umar mai fice amma sai da shi ya karanta shi sai na Umar ya takumo shi akan ya je ba daidai ba sai ya fice da sai na Umar to karanta kai sai sai na Umar ya karanta Allah ya kare da a gare shi ko da ya karanta sai manzo Allah ce haka za unzila to kai ma ai yadda ka karanta din haka aka saukar sai manzo Allah ce inna hadha alqur'ana unzila ala sab'ati ahruf ai wannan alqur'ani an saukar da shi ne a bisa kace sigogi na na bakwai wanda a kowace siga ana iya fitar da qira'o'i faqra'uha ay faqra'u minhu ma tayassar ku karanta abin da kuka ga za ku iya a ciki gwargwadon iko an fahimta ko to wannan hadisin mahallin shahid a cikin hadisin shine sai na umar a gaban manzan Allah ya ce na ji shi yana karanta al-furqan to wannan kuma ya zama ikirari kenan Allah a ma'ana ta sunna ce ta a ala tafsir al-furqan wannan dalla ala an منذ zaman annabi sallallahu alaihi wasallam suratul furqan ah, to wannan kenan sai matsala ta biyu shin tana da wani suna bayan alfurqan to abin da ya da masana tafsiri da ƙurra'u suka tabbatar shine sunanta kenan bayan nan ba ta da wani suna tsakanin wasu surorin suna da suna biyu kamar misali suratul yaqatin kuma ana kiranta da suna suratul safat as-safati saboda munasabar zikir safatin min bidayatis sura Allah ya ce wasafati safa al yaqtin kuma wa inna yunus karanto mana wa inna yunus lakina al-mursalin idza baqa ila al-fulki al-mashhun فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مبين فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ kaga inda ka samu sunan sa yaqatin ce wa anbatna alaihi shajaratan min yaqatin shata a cikin a namu bugun zaria ko bugun sharif bala ko ma dai rubutun hannun alarmomin za a ga suratu al-yaqatin za a ga ansa kuma ana kiranta safat kuma kowane ya tabbata sannan sura da take gabanta suratu dawud alaihi salam kuma ana kiranta da suna suratu sa'ad munasabar ta fara da sa'ad kuma isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana dawud zal aidi zalaydi innahu awwab haka dalika suratu ghafir kuma ana kiranta suratul mu'min kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala a can ya faɗa غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب تمكن سورة المؤمن وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله an fahimci wannan ko لك إتوانا باتل ونسونا بايوانا سورة بايوانا da باتفاق المفسرين قاطبة دكة سنن سورة الفرقان في مسألة أكو ليس أكثرات سنة الفرقان كما يدى مكاجير أفرقو cewa yawancin surori za ka ji kowace akwai suranta a ciki mun kuma kawo kanta ko saboda Allah subhanahu wataala ya yi magana alfurqan a cikinta suratul furqan kuma ta kunshi alqur'ani a farkonta da tsakiyarta da ta shi kuma lafazin al bayan ya zo anan ya zo a cikin suratu al imran kuma ya zo a cikin suratu al-anfal duka da ma'anar yakin badar sannan kuma ya zo a cikin wannan sura suratul furqan da ma'ana al-qur'ani wanda kuma Allah da idan muka zo a tafsirin mu na sati zuwa za mu ji meye hikimar kiran al da suna al sai mas'ala ta hudu wannan ayar ita ce aya ta ashirin da biyar kuka ɗauko lissafi daga sama kamar yadda muka jero fatiha bakara ali imran nisa'i ma'ida an'am Arab. har sai ka zo ita ce ta ashirin da biyar wanda tana tsakanin suratu an-nur da suratu shu'ara ita ce a tsakiya ko suratu nur ita ce sura ta ashirin da hudu suratu shu'ara kuma ita ce lokacin suratu nan nanzalnaha ita kuma wancan tafi haka suke ita kuma wannan tabarakan ladina zuwa alquran amma a jerin saukarwa ita ce sura ta arba'in da biyu a saukarwa ta sauka bayan an saukar da suratu yasi ana gama saukar da yasin aka saukar da ita ana gama saukar da ita kuma aka saukar da suratu fatir a jerin nuzul shi yasa abin da kasul dani a wani rubutu da ya na tafsiri da ya hasaba nuzuli in ka koma za ka ga suratu tana tsakanin yasin da ne da fatim ita ce a tsakiya amma jerin da al-mushaf usmani ya taho a kansa shine jerin da sahabbai suka yi ijma'i akai wanda ana tunanin kuma haka manzon Allah da shi da mala'ika da suka karanta a karatun da manzon Allah suka yi da jibril na ƙarshe wanda su zai dubu sabis suna wurin aka wannan karatun ah, ta sauka a makka wannan shine magana ta jumhur na malaman tafsiri sai abinda da aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa ah, gaba ɗayan ta makkiya sai sai ayoyi guda uku da kan aya wallazina la yad'una ma'a إلها آخر ولا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما إذ آير yace wa'annan su a madina suka sauka raguwa kuma duka yan makani. an kuma rawaito daga bahas cewa gaba ɗayanta a madina ta sauka in ban da ayoyi ukun farko tabarakan ladhi zuwa inda malam ya karanta mana wala hayatan wala nushura to amma abin eh, arraji shine qaulul jumhur cewa gaba ɗayan ta makkiya sai hatta wayannan ayoyi ukun ma da ibnu abbas ya ya togace su dalili ko saboda abin da ya tabbata a cikin hadisi ya zo a cikin sahih bukhari kitabut tafsir babu tafsir suratul qur'an imam bukhari ya ware mata zaji a cikin tafsiri ya rawaito hadisin daga alqasim ibn abi bazza cewa ya ji sa'id ibn jubair Allah ya kare da a gare shi yana cewa ko ya tambayi sa'id ibn sai yake cewa da sa'id ibn jubair hal liman qatala mu'minan muta'ammidan min tauba shin kuwa wanda ya kashe mumini da gangan Allah zai karɓi tubansa tun daga shi Allah yana cewa يأكو سندق وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما في كرم شو wannan ayar sai Sa'idu ibn jubair Allah ya ƙara yadda a gare shi yanzu kansa da rama sai ke cewa a ala ibn abbas kama a alayya na karanta abdullahi dan abbas wannan ayar kamar yadda ka karanto min fa qala sai ce min innaha makkiya ai wannan ayar da ka karanto wannan ayoyin da ka karanto ai a maka aka saukar da su yayin da a can kuma an rawaito cewa ibn abbas ya ce madaniya ce ko sai ce makkiya ce nasakatha ayatun fi suratin madaniya an samu ta aya a cikin surar da ta sauka a madina ta shafe wannan aya cewa wanda ya kisa din wanda ya kashe mumini in bisa kuskure ne يا الله زي ياتي متشيني آية سورة النساء ما لم كرمت وانا وما كان لمؤمن من يقتل يقول مؤمنا إلا قطعا ومن قتل مؤمنا قطعا فتحرير رقبة مؤمنة وهي مكلمة إلى صدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة فدية tafsirin su zai zo Allah ya kai mu da rai da lafiya da tsawon kwana za mu zo mu karanta to wannan dalili na asar na sa'id bin jubair Allah ya kara yadda a gare shi ya nuna mana kenan abdullahi bin abbas shi ma karshe ya tafi akan cewa hatta wayannan ayoyin da ya so ga su gaba ɗaya maka ne to da haka dai a matsala ta biyar za mu tabbatar da cewa wannan sura gaba ɗayan ta makiya ce bi ijma'il mufassiri ne kenan ko abin da yasa ake matsantawa akan gane cewa 'yan makafe ce ko 'yan madina ce saboda wajen zakulo hukunce hukunci wajen zakulo hukunce hukunce da kuma wajen fahimtar annasik wal mansu surorin madina yawanci suke shafa surorin maka wataƙila an samu surorin maka da suka shafa na madina za a ga ba su da yawa in ma an samu kenan haza in mujida to kuma sannan dai da tabi'ar yanayin jirin surar za ka gane cewa lallai sura ce makkiya sai matsala ta shida shine adadin ayoyinta wannan a bisa ittifaqi ko a bisa ijma'i ma ga baki ɗaya na malaman ajil ayi sun haɗu akan cewa ayoyinta saba'in da bakwai biduni ba saɓani ba yi saɓani ba kan ayoyinta saba'in da bakwai ne suratul furqan makiyatun wahaya saba'un wa saba'una aya su biyu ne kuma a cikin alkur'ani ko masu saba'un wa saba'un da ita da wacce ina alaramuni suratul rahman ita kuma fa makiyatun wahaya ko madaniyatun wahaya makiyatun wahaya saba'un wa saba'un aya ko akwai wata kuma gidan bi to ko da yake su alarammomi za ga wani lokacin sun dai lissafin ko da ya zo a cikin alkur'ani misali bayan nan ka bar yanzu eh, tis'un wata suna ba guda uku ba ne akwai cikon na hudu da su gaya masa ce to inna hala asilahu tisin mutum tunda dai tisin mutum zuran ta bayyana ita ma sai a kara sai a kara to sai matsala ta karshe ta bakwai mun kuma kaddamar da ita a farko shine abinda surar ta kunta mun ji darussa goma sha uku su za mu bi darasi na ɗaya za mu ɗauka in Allah ya sa mun kammala shi gaba ɗaya sai ko mu ɗau darasi na biyu sai mu ɗau na uku har zuwa ƙarshe eh, ta dai fara da abin da shafi miya ta ubangiji subhanahu wata'ala da kuma gaskiyar alqur'ani da gaskiyar saƙon da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga da'a'in na imani kenan sa'annan kuma ta yi bayani akan tabbatar da tashin alkiyama da kuma cewa lallai sai ya faru sannan ta yi kacce da aƙidun mashirkai ta kuma sifanta ta gaya mana yadda mashirkai lalacewa tunaninsu wajen bautar wani Allah subhanahu wataala musamman gumaka ta kuma faɗi irin halin da su kasance sakamakon ƙaryatawa da suke da ranar tashin alkiyama kuma sura ta yi bayanin wasu daga cikin kafirai da za mu ji tarihinsu watakila kamar uqbat ibn abi mu'ayth wanda Allah ya ce masa wa yawma ya'du zalimu ala yadayhi to haka anan sai ka koma tarihi ka dan ji labarin sa da abin da ya faru ya kuli ya laita littafastu ma'a rasul sabila sannan ta faɗa mana kistoshi na annabawan da shi ma muna buƙatar mu sake komawa i'adatu qira'ati qisasil anbiya'i min al-kutub ah, al-mawsuqa sa'annan kuma a ƙarshe ka kawo mana ƙudura Allah da wahadaniyarsa da ƙwarewarsa wajen halittar duniya da inuwa da sauran waɗansu abubuwa muhimmai kuma ta cike mana da sifofi wanda da ɗan adam zai tsaya ya nazarin sifofin ya rayu a ƙarƙashin inuwarsu to da watakila rayuwarsa ta duniya ta yi kyau da kuma rayuwarsa ta lahira wannan su ne darussa guda bakwai matsaloli guda bakwai da za su rigayi sura kuma alhamdulillah Allah cikin ikon mun yi su mun gama za mu dakata a nan saboda lokaci in Allah ya kai mu sati mai zuwa ranar lahadi rana ita yau za kuma mu zo mu fara tafsirin ita surar da kuma bayanin ma'anonin ayoyin ita wannan sura da fata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana hada wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ban gabatar muku da malam ba shine jabbaki malam Muhammad Sani kuma gwani ne na alkur'ani dai kamar yadda kuka ji wala nuzakihi ala Allah ina sanar na ce za mu bi tsarin da dinga karanta mana saboda karatun alkur'ani yana da daɗi hatta manzon Allah ma yana so a karanta masa hadisi ya tabbata a cikin sahihu a musnad al-Imam Ahmad da sahihai manzo Allah ya ce da Abdullahi dan dan Mas'ud ko zo ka karanta min alkur'ani Abdullahi dan Mas'ud ya ce in karanta maka alkur'ani ya Rasulullah kuma bayan kai aka saukarwa a aqra'u alayka wa alayka unzil sai manzo Allah ya ce eh ina so in ji ne wani ya karanta sai san da kawai zaka ji wani ya karanta sai kawai sai na karanto masa suratul nisa'i har sai da nazo faɗin Allah fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida yawma idhin yawaddu alladhina kafaru wa asaw ar-rasula law tasawwa bihim al-ardu wa la walakin Allah hadisa sai manzo Allah yace hasbuk hasbuk yace da na kalli idan manzo Allah sai na naga yana zuwa da hawaye to saboda haka zai zai dinga karanta mana yawanci in ba gudun lokaci ba ko kafa hujja za da aya za mu sashi ya karanta to na san za ku ji daɗin karatun kuma duka harafi ɗaya na da goma to malam ya taɓa halartar musabaka ta alƙur'ani ya yi na ɗaya a mustawa na kano ya yi na ɗaya a mustawa na ƙasa a wannan kategori nasa kuma ya yi na biyu ne ko a can ta duniya gaba ɗaya ta saudiya kuma dama asali ijazar ta da warshin su amma dai yana karantawa da raguwar kira'o'i kamar ita ruwayar a kira'ar asim din ruwayar hafs to ne sai shi zai dinga karanta mana insha Allah sai dai in baya nan kuma ko wani uzuri na rayuwa da bisa tsarin da muka yi yau haka zami in kuma akwai mai shawara ko kofa abu da take ko a rubuce ko kuma a samu su yan kwamitin masallaci Allah ya saka musu da alkhairi ko ni a sami in an same ko a samu shi ma alhamdu matsayinsa matsayin malami yadda za a girmama mai tafsiri haka za a girmama alaran ma mai jama'a Allah ya sha mu dace